me ya ba ku eh, khalafsi ma'ana Allah ya sa ku wakile ne dukiyan da Allah ya baka duk abin da ka samu fa a matsayinka na dan adam ba naka ne kai dai ba Allah masarki ya sako dukiyan ne a hannunka amma har da wasu shi yasa Allah masarki ya wajabta mana a cikin dukiyan da duk ya bamu yace mana mu cire ma wasu Allah masarki yana cewa innamas sadaqatu للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمعلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل كو Allah masarki ke cewa wannan dukiyar da muka baka wannan dukiyar da muka ce wa anfiqu mimma ja'alakum mustaqlifina fi wannan dukiyar da muka ce ku ciyar da wannan dukiyar ga dukiyar da muka baka ajiya ma'ana Allah ya ce ya baka wannan ajin sai ya ce ka ciyar da ita sai ya ce ga mutanen da zai ciyar misali kai ne mutum ya dauki kamar dubu ɗari ko dubu hamsin sai ya baka da ya dauki wannan dubu ɗari ko dubu hamsin sai ya baka sai sai yake ce ma a wani nawa da Allah in yi zo ka dauki dubu goma ka bashi wani kuma da Allah dauki dubu biyar wani dauki dubu ashirin ka bashi to a ciki me naka mai dukiya ya ce dauki ka bayar to don haka kai abin da ya fi saura maka shine ka dauki wannan dukiyan ka bayar to shine abin da Allah yake nufi da wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi ku ciyar daga dukiyar da Allah musarki ya baku ku zama khalifofi a kansa to Allah musarki Allah yana cewa laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi walakin al-birru man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب الله مسرki yake cewa ba iya mutum ya zama yana duban gabas ma'ana zai zo ya yi sallah idan azumi ta yi zai yi azumi idan ya samu dukiya zai je haji Allah sarki ce to fa ba iya wannan ne addini ba ba iya shi ne abin da in kai ka tsira ba a akwai wani bangare wannan ana ce masa ibadat wannan ibada kenan wanda kowa fardu ain ya ba a kansa yayi waɗannan ayyukan yayi sallah yayi azumi yayi tauhidi waɗannan abu ne da Allah sarki dama ya wajabta sai Allah sarki ba wai albirru yana nufin kai waɗannan bane a'a sai Allah sarki ke cewa walakin albirru mana mana billahi واليوم بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه bayan kai wannan sai ka bada dukiyanka ala hubbihi zawil qurba ma 'yan uwanka a fari ka ba ma 'yan uwanka wal yatama ungonku ko a area ku akwai marayu su ma a basu wal masakin da waɗanda ba su da shi ma'ana waɗanda ba su shi su ma a basu wabn wabin sabil da kuma waɗanda tafiya ta kama su guzirinsu ya ƙare su ma suna bukata a basu to da wannan idan kasdi eh, ko kuma a ce makasudi shari'a da suke cikin ka ɗauki dukiya ka bayar shi ne idan ka ɗauki dukiya duk wanda yau Allah ya azurta ka da wani dukiya a cikin wannan dukiyan ka ɗauka ka bashi to shi fa wannan mutumin ka riga ka saye shi me yasa ka saye shi ka taimake shi a lokacin da babu shi bashi shi to a rayuwansa kullun zai ina tuna wannan abin da kamasa. kuma dole zai a zuciyarsa komin butucinsa dole zuciyarsa za ta na girmama ka sabida wannan abin da kai to me aka samu an samu soyayya abin da addini dama ya zo ya ciyar da shi gaba shine a samu soyayya tsakanin mutane da suke tare to idan ko babu ta'awun ban taimake ka ba ka taimake ni ba babu soyayya soyayya tana zuwa ne idan an yi ne ka taimaki wannan a wani masifansa da tashi ko wani matsalarsa ta tashi shi ma wani abu ya zo ya same shi ka taimake shi to shikenan a lokacin kun zama ƴan uwa kun zama me kun zama ƴan uwa kuma dole za a samu soyayya tsakaninku to shi yasa Allah musarki yake ta ba mu cewa mu ciyar da dukiyar ta mu ɗauki mu yi taimako duk abin da ya samu wani naka kaji kamar ya same ka a misali za mu ɗauki darasi akan maƙwabtaka. da kuma yadda annabi Muhammad sallallahu ya yi magana da yawa akan mahimmancin maƙwabci. da kuma yadda maƙwabci yake da matsayinsa da haƙƙinsa da yake da shi da ya wajaba kowane mutum ya sani mutumin nan maƙwabcinka yana da haƙƙi kaza a kanka to irin waɗannan sanin wannan shine zai sa ka rayu a cikin tsari irin na musulunci yawancinmu mutane ko ko yawanci a makarantu abin da ake koya wa mutane shine mu'amala a ibadat za a zo a masallaci misali za a samu ku littafi abin da ya shafi ibada sallah azumi za a ta koya muku sallah azumi zuwa haji to akwai abin da ake mantawa shi waɗanda yawanci inda a ce ‘yan uwa masu da'awa za su mai da hankali zuwa kansa wanda shine mai ana koyar da mutane mu'amala yaya za mu yi mu'amala ta yaya za mu yi mu taimaki 'yan uwanmu shi ma ɓangare ne mai cin gashin kansa wata rana wata ta samu annabi hausa take ce masa akwai wance ta kasance tana yin sallah tana yin sallah da dare gaba daya takan yi azumi da rana gaba daya lakin wa tu'zi jiranaha amma tana cutar da makwabtanta sai annabi Muhammad sallallahu alaihi yake cewa a hiya finnar kalman da mai hiya finnar tana cikin wuta saboda shi mu'amalan ka tsakaninka da ubangiji sallah azumi zakka da su da su haji da su tauhidi wannan tsakaninka da Allah ne kuma zai iya yafe maka idan ka yi kuskure a ciki amma duk lokacin da waɗanda kuke zaune da shi bai aminta da kai ba ma'ana baya samun kariya daga gurinka baya samun sai ma cutar da shi da kake yi to sakamakon irin wannan aiki zai kai mutum wuta wa iyazu billah Allah masarki yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yu'min la yu'minu man la jarahu bawaqi'ahu bai yi imani ba mutum bai imaninsa bai cika ba waye malla amanu jaruhu baqi'ahu wanda makwabcinsa bai aminta daga sharrukansa ba in dai har makwabcinka bai aminta daga cikin sharrukanka ba to baka yi imani ba in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me duk ake kwatanta mana mu zama daya mu musulmai mu zama a tsintsiya maɗaurin ki ɗaya gurin mu'amalanmu da yadda za mu tafiyar da rayuwar mu duk da unwanin wannan ana an ce mu yi magana akan ta'awun to shi ma idan ba a samu wannan zamantakewa mai kyau ba ta'awun ɗin ma bare shi ba dole sai an samu ka yi imani wannan musulmi ne kuma makwabcinka ne yana da haƙƙi kaza kaza kaza na imani wannan abokina ne ko wannan ɗan mu ne yana da haƙƙi kaza kaza kaza na imani wannan ɗan garinmu na imani wannan musulmi ne a matsayinsa na musulmi yana da haƙƙi kaza yana da haƙƙi kaza tukunna a samu ta'awun dole kowa ya san matsayinsa a cikin al'umma kowa ya san matsayinsa a cikin musulunci ni mutum musulmi ne to dukkan musulmi na da haƙƙi a kaina na in taimake shi na fari ni mutum mutum ne to dukkan mutum akwai wani haƙƙi da yake a kanka wanda dole ka kiyaye za ka kiyaye masa mutuncinsa za ka kiyaye masa addininsa za ka kiyaye masa rayuwarsa idan ka ga wani abu zai cuce shi wajibi ka je ka kare masa eh, mutum musulmi ne to wannan haƙƙi na musulunci shi ma ya hau kanka wajibi dukkan haƙƙin waɗanda musulmi ku samu ukhuwa islamiyya ma'ana dan uwantaka na musulunci to wannan duka yana samuwa ne idan wannan duka yana kasancewa shimfiɗa ne game ayi ta'awun ma'ana a samu taimakekeniya ga junanmu hanyoyin da ake yin ta'awun ma'ana ake yin taimakekeniya tsakani sune ne na fari akwai hawa-hawa kamar yadda ɗazu na fara faɗa akwai taimakekeniya da zai iya farawa daga gida akwai taimakekeniya da zai kama daga unguwa akwai taimakekeniya da zai kasance ma a cikin gari gaba daya misali ku ne kun zama akwai wani matsala da yake damun unguwanmu nan to yana daga cikin addinin musulunci wanda musulunci yake karfafawa misali wani guri ne ruwa ya tone ko ko wani guri ne yake da matsala mu zo ƴan anguwan nan mu gyara gurin kazan nan mu taimako mu haɗu mu yi kaza to a cikin wannan aikin akwai lada mai ɗimbin yawa saboda me ba wai aikin bane kawai ma ake du'a ah, yau mutane musulmi sun yadda yau ga wata matsala ta su sun zo sun kiyaye ashe wannan musuncin yayi tasiri a cikin su sun yadda su ƴan uwan juna ne to iya abin da addinin musulunci yake koyar mana shine mu yi taimakekeniya akan wani matsala ta mu mu kuma me mu samu mu cimma mu kai gaci irin irin waɗannan shine idan mutum mutane misali a unguwa ko kuma a cikin gari suka ga irin wani matsala sai su yi da kansu sai kuma mutum idan yana da kuɗi wane yana da kuɗi to haƙƙi ne a cikin dukiyan nan ya taimaka ya taimaka ma 'yan uwansa ya taimaka ma garinsa ya taimaka ma duka waɗanda suka cancanta ya taimake su a matsayinsa to shi ma ta taimakon taimakon hanya kala-kala ne akwai waƙafi wanda yawanci a yanzu ana ɗan mai da shi baya abin da ake cewa foundation a turanci abin da ake waƙafi a dai hausa ma na ga ban san me da ake kiran shi da hausa ba waƙafi waƙafi shine mutum ko wasu mutane kamar yadda na faɗa kaga wata matsala sai kana da wani dukiyarka kana da wata dukiyar ko ko wani dan abin da Allah ya baka sai ka ce wannan dukiyar na cire na ba mu Allah to ya zama wakafi, wannan dukiyar ba taka bace amma haƙƙin kiyaye ta yana kanka amma ka taba wannan dukiyar da ka ce ka ɗauka ka ba mu Allah to ta fita a hakkin taka ko kai in zaka taba sai dai idan kai ma ka shiga cikin irin waɗanda ka zayyana ma'ana na ɗauki dukiyar nan zan ba da misali na ɗauki misali miliyan ɗaya an cire wannan miliyan ɗin yau daga yau na ba da ita ma Allah ma'ana za a na aikin Allah da ita ko ko za a na taimakon wasu mutane da su sai wa iyaz billah sai ka zama kuma ka daga baya sai ka zo cikin waɗanda kai ma za ka iya buƙatan wannan dukiya. to fa sai in ka cika sharaɗin wanda ka ambata wane kala kaza wane kala kaza wannan dukiyan na bayar ma Allah saboda a taimaki su wane su wane su wane kaza in ka shiga cikin wannan tukunna ka taba wannan amma in ba daga in ba wannan sharaɗin ba kai ma ba ka da haƙƙin wannan tabawa idan aka samu wannan dukiya ko kuma wannan abun ka cire saboda me saboda a taimaki mutane to daga rannan wannan dukiyar ta fita hannunka ta fita a haƙƙinka ta koma haƙƙin Allah to wannan abin mun rasa shi a cikin al'umma shi kuma ana yin waƙafi ne da iya gwargwadon abin da ka samu ba sai a ce ka zama hamshaki mai kuɗi ne za ka yi wakafi ba a'a duka iyayen da ka samu za ka ce waƙafi ne na cire wannan dukiyan za ana taimakon marasa lafiya ko kuwa 'yan anguwa ko kuwa wasu clip ɗin mutane mu ce yau mun haɗa kuɗi kaza ko kuwa yau muna da asusu muna yin kuɗi kaza amma ga irin nau'in mutanen da za a na taimaka ko kuwa ga irin nau'in mutanen da za mu na bawa wannan dukiyar tamu to irin wannan idan ana yana bushe fishin Allah ma al'umma sabida ai wannan yana nuna mutane suna tare guri ɗaya ma'ana sun haɗa kansu ɗaya guri daya Allah sarki yana ce ma yana ce wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqazakum minha kun kasance a bakin wuta dab sai Allah ya ciro ku sai Allah masa ce wa Allahu baina qulubikum fa asbahatum bi ni'matihi ikhwana sai ya hada ku sai kuka zama sai kuka samu me na ƴan uwa to idan ko musulmi sai ya zama ba su zama ƴan uwa ba to har yanzu akwai wani onsari akwai wani abu na addini da har yanzu ba su rike ba akwai wani abu har yanzu na addini idan har wannan ukhuwa islamiyan baka jinta wani dan uwana ne musulmi to da haka yana da haƙƙi kala kaza yana da haƙƙi kala kaza a kaina to idan baka san da wannan ban ma'ana har yanzu baka samu wannan ah, unsari na kan cika fa bi ni'matihi ikhwana shi almuslimu akhul muslim shi musulmi dan uwan musulmi ne la yazlimuhu yana da haƙƙi na fari baraka cuce shi ba daga mutum ya musulmi ne ba za ka cuce shi ba wala ya haƙirhu saboda shi talaka ne ko saboda shi na kashashe ne kare na shi wannan ma baya daga cikin ɗabi'a mai kyau ka ga mutum saboda ba shi da arziki ko kuma ka ga mutum saboda Allah ya masa wata naƙasa wanda kai ma da ka zama wanda baka da wannan matsalan ba fa Allah ya fi son ka bane kowa da irin Allah irin jarrabar da yake masa kowa da irin ta hanyar da Allah yake jarrabansa za a iya jarrabar mutum ta dukiya za a iya jarrabar mutum ta rashi to Allah sarki sai ya masa wannan jaraban to kar ka ji kai ka fi shi a rana ɗaya zai iya Allah ɗauke wannan dukiyar ko kuma ya kawo wani abu da zai zama kai ne ma zaka shiga in ma kana wani na ƙasa ce sai Allah ɗora ma irin wannan na ƙasa ba wanda ya fi ƙarfin Allah kowa Allah masarki zai iya ɗora masa abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama da haka idan mutum Allah masarki ya masa wata na ƙasa ko ta dukiya ko ta wani abu to abin da bai haramun ne kai a matsayinka na musulmi wanda yake amsa musulunci ya rena shi saboda wannan abu sai dai ka ji ba ka son abin da yake idan abu mummuna ne amma saboda wannan a saboda shi wannan abu din Allah ne dora masa ba shi yayi ma kansa ba wala yakhzuluhu ba zai tabar da shi ba Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mu zama ƴan uwa ƴan uwa akan dukkan abin da yake faruwa duk abin da ya samu ɗan uwanmu musulmi mu ji ya same mu to anan ne za mu ta'awun mu taimaki ƴan uwanmu kowa ya taimaki ɗan uwansa kowa ya taimaki ɗan angonsu kowa ya taimaki yan garinsu, a duka eh, kowa ya taimaki yan ƙasansu? kuma kowa a matsayinsa zai iya taimako idan ba ka da dukiya kana da ilimi idan ba ka da ilimi kana da dukiya idan ba ka da dukiya ko ilimi kana da ƙarfi, dukka a matsayin mutum ɗan adam ba wanda ba zai iya taimako ba kowa a matsayinsa Allah ya masa wata baiwa da zai iya taimakon mutanen da yake tare da su ko ta shawara kamar yadda mun faɗa da zo to waɗannan kaɗan daga cikin abin da muka faɗa so irin wannan yanayi misali ana cikin yanayi koyaushe ana kukan babu kullum babu to abin da muke yawan faɗa kenan kullum zikirinmu mu da ce zikirinmu na babu ya kai kwatankwacin zikirinmu na addu'a da Allah masarki zai ɗauke mana wannan abu ko bai ɗauke mana shi duka ba Allah zai kafafa mana yawan cewonmu babu yawan kukanmu ya fi ya fi ya ninninka yawan addu'anmu idan muka haɗu za mu ce abin sai addu'a amma kowa sai ya tafi bai addu'a ba yau kowa Eh, ah, yanayin da kowa ya shafi kowa amma ah, mutane sai dai mu koma cewa kai wannan abin ba daɗi wannan abin ba daɗi wannan abin sai addu'a wanda ma suke iya fara sai addu'a amma idan an koma gefe kuma a wannan yanayin ba za a yi addu'an ba irin waɗannan yanayin sun taɓa samun mutanen da suka gabata amma ya suka yi addu'a suka koma suka yi da kuma taimake masu ƙarfin suka taimaka ma waɗanda ba su da ƙarfi ana sha yawan faɗan kisan ah, ramda ma'ana lokacin da lokacin sai na umar lokacin da aka yi wani yanayi na rashi da kuma fari da ya samu yan uwa ya suka yi sun yi taimakekeniya ma yan uwansu a lokacin shugabanni su ne mas'ul ma'ana shugaba kana shugabantar mutane Allah ya baka kiyonsu duk wanda ya zama shugaba Allah ya bashi kiyon sa a kiyon wannan al'umma to mu dauki darasi ma irin yanda na Umar ya tafiyar da shugabancin sa mu a matsayin ma'ana a shugabanni yayi shi hankalinsa ba zai kwanta ba matukar waɗanda yake kiyo ma'ana waɗanda yake shugabanta hankalinsu bai kwanta ba ko ta hanyar tsaro ko ta hanyar abinci idan dai akwai wannan matsalan irin wannan matsalan to na Umar a lokacin da yake mulki hankalinsa baya kwanciya to shin mu duba kayukan mu haka ne duba tun daga familinka har zuwa misali wani matsayi da kake iya rikewa shin a rayuwanka kana jin idan wani wanda kake kiyo ko wani wanda kake shugabanta shin idan ya shiga matsala kai ma kana shiga so idan waɗannan waɗanda kake kiyata ko ko waɗanda kake shugabanta idan suka shiga wani matsala kai baka jin kai ma ka shiga wannan matsalan to fa har yanzu shugabancinka da kake yi akwai saura ma'ana shugabanci ne da ya sauka a tsarin me a tsarin addinin musulunci tunda annabi ya ba mu abin shugaba shi ma mas'ulun ne an ra'iyati abu ne da za a mutum ne da za a taimake za a tambaye shi akan abin da yake me abin da yake shugabanta duk abin da kai a lokacin nan duk abin da wanda kake shugabanta suka shiga kuma kai ne aka baka ragamar wannan abun a hannunka to fa Allah masarki zai tambaye ka ranar tashin alkiyama ya aka yi wane an baka ragamar eh, kazansa an ba an baka ragamar kaza ya aka yi zama kaza to da haka shugabanci shugabanni ya kamata mu a tashi ana duba irin waɗannan yanayi da ake shiga wani lokaci abin da yake faruwa shine da yake mu ma 'yan adam mun zama wasu iri mutum idan ya je ko gurin shugaba ko kuwa iya abin da zai iya gaya masa iya wasu damuwarsa ce iya ta kansa ko kuma idan ma ya faɗi damuwan al'umman matsalan da ake samu shi mutumin ba zai iya dawowa da wannan abin da ya samu a yi ma wannan al'umman hidima mai kyau ba misali wani abu ne na angonku ya samu matsala sai aka ce to an wakilta wane a je a gaya ma wane shugaba ko ko wane kaza ya zo ya taimake mu sai ya ɗauki dukiyar nan sai ya bayar shi wani idan ya zo sai ya ɗauki dukiyar sai ya amfani ma kansa shi ɗaya to ana yin ana yaka har sai su su shugabannin suka ji a ransu idan sun ba da eh, taimako ma baya isuwa su ma sai suka daina idan ka ga sun fitar da dukiyansu don yin wani abu sai dai wani lokaci lokacin siyasa ne sun san zai iya dawo musu amma ba wai 100% ne dukkan shugabanni ne ba sa son taimakon ba yawanci abin da yake faruwa waɗanda ake bayarwa su iso su kawo wannan taimakon su suke cinyewa a hanya sai su ga ah, to tunda mu an ba kuma bara ku ce bari kawai mu rike mu to da haka mu ma akwai matsalar mu na rashin taimakon da mu suke yi matsalar mu kuma ita ce ba ma iya rike amana idan an ba mu amana kaɗan mutum kana so ka jarabe shi kaɗan ba shi amana kaɗan sai ga shi. mutum eh, ga za zaka iya samun sa kamili kusan ka ba shi gaskiya da amana sosai amma an ba shi amanan dukiyar mutane to eh, sai ya ci to irin wannan shi yasa sai muka zama ba mu da daraja a gurin shugabanninmu to amma idan muka gyara 'yan uwa kowa ya ji a ransa bare ci amanan wani ba to insha Allahu Allah zai taimake mu ya kawo mana masu waɗanda za su gyara mana tsarinmu su gyara rayuwar mu ya zama ya tafi seti ya zama babu wani matsala to da haka ni ina ga dan abin da na dan tattaro ke duk da ban samu abin nan ba insha Allahu zan tsaya a nan ban sani bayan akwai wasu istifsar ko ƙarin bayani tunda wannan bayani ne nayi yi a matsayin ga malamai na suka saka na wanda kuma gaskiya ni ban kai yin hakan ba ga su malamai su malam Azikawa su Ibrahim su ne su Awal su su koyar da mu kuma suka ce sai na zo na gabatar a wannan shi sa abin dole za a same shi a gairu kafin wa qulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa min kulli azim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh